kowane ɗaya daga cikin waɗannan kaburburan da kake iya gani yanzu kunshe yake da mutum ko mutane kamar ka tana iya yiwuwa su ma da sun taba kasancewa suna kallon talabijin kamar yadda kake yi yanzu kuma su ma da sun kasance sukan tashi da sassafe su wanke fuskokinsu su kuma kare kumallo sa'annan su tafi makaranta ko kuma gurin aikinsu haka dai su ma da suna da mutanen da suke so ko kuma mawakan da suke sha'awa da motocin da suke burin mallaka da gidajen da suke niyyar mallaka haka dai su ma da kila suna da lokutan da suke yin biki a cikin su kamar murnar sabon shekara da murnar zagayowar ranar haihuwarsu wato birthday party kila kuma ba su taba rayawa cewa wata rana za su mutu musamman ma yayin da suke cikin sha'anin more rayuwarsu Qur'ani yana cewa kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce sa'annan zuwa gare mu ake mayar da ku kasafai dan adam zuciyarsa kan iya fahimtar irin girman duniya ba ko kuma yadda take kasantuwa da kuma irin irin umarnin da ke wanzuwa a cikinta ba an kiyasta cewa a cikin sammai akwai kimanin kunshin abin da ake kira galaxies guda biliyan ɗari uku ɗaya daga cikinsu shine wanda muke a cikinsa wanda ake kira milky way haka kuma akwai kimanin kunshin cincirindo na taurari guda biliyan ɗari biyu da hamsin a milky way kadai ranar da muke iya gani a ko da yaushe ɗaya ce daga cikinsu ko ko a iya cewa yawan taurarin da ke cikin sammai sun fi yawan ƙwayar rairayin da ke cikin duniyar mu gaba ɗaya kuma ranar da ke bamu haske ɗaya ce daga cikin waɗannan ƙwayar rairayin duniyar da muke rayuwa a ciki wadda a kwatance bata wuce girman ƙwayar rairayi ba haka ma dan micici dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa shi ba komai bane idan aka kwatanta shi da girman samai da kuma faɗinta. da hakan ɗan adam kan manta da hakan ya kuma rinka jin cewar shi ai babbar halitta ce yana kuma rayuwa irin ta gadara da jin kai ya manta cewa shi ba komai bane ba kuma shi da iko akan komai kuma lallai ne wata rana zai mutu kuma zai tsaya gaban zati domin yin hisabi amma duk da haka ɗan adam ya zama mai matukar kawazuci ga duniya da abin da ke cikinta da duka duka kimanta bai ko kwayar yar karamar tsakuwa ba muddin dai idan aka kwatanta ta da girman sama da fadinta tare kuma da manya-manyan taurarin da ke cikinta lallai hakika kan kowane ɗayan mu zai mutu a kuma binne shi a cikin ƙasa a wani ɗan ƙaramin rami mara yalwa sa'a nan tabbas allah zai nuna ma ɗan adam rashin isarsa da kuma rashin tasirinsa a rayuwar barzan kafin wucewarsa zuwa rayuwar lahira babu rayuwa mara tasiri da ban takaici irin rayuwar tsufa mutane da dama sun shantake suna rayuwarsu yadda suka ga dama yayin da lokaci kuma baya jiran kowa tafiya kurum yake yi daga kwanaki zuwa watanni zuwa shekaru haka da sauri kamar kiftawar ido da yawa daga cikin mutane ba su hankaltar hakan sha'aninsu kawai suke kamar ba za su tsufa ba hali kuwa kwanakin kuruciya da na samartaka da suke gani ba za su taba karewa ba shi kansa a kayyade yake ba kuma tsaho gare ba kusan kowa ya yi amanna cewa watan wata rana zai tsufa amma duk da hakan mutane kan hangi wannan lokaci da nisa lallai ne wata rana za su tsufa su zama raunana marasa katakus. saurayi da budurwar da ke cikin waɗannan hotunan kyawawa ne masu tsafta da fata mai sheƙi da laushi mabota fararen haƙora wannan hoton an ɗauke shi ne a shekarar 1955 a lokacin da aka ɗau wannan hoton ba mamaki cewa su ba sa tuna cewa wata rana za su tsufa a yanzu kimanin shekaru hamsin ko sama da hakan sun wuce kuma a yau babu sauran yarantar da kyawun siffar da suke da shi a da lokaci rusa komai yake haka lamarin duniya yake ga misali ka duba wannan lemon zaƙin haka a hankali wani lokaci zai ruɓe haka wannan tufar ma za ta ruɓe a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci haka kyawun dan adam yake gushewa a sannu fata ko kusan mafi mahimmancin abu da ke jikin dan adam ita ma hankali take saki idan lokaci ya ja nan da nan sai ta fara lotsawa ciki wannan fatar mai sheki da laushi ta ƙuriciya sai ta fara yin yaushi saboda tsawon lokaci kaga kamar ba wata rayuwa a jikinta ta zama kamar dai busasshen taɓo fatar ɗan adam da ke cike da ƙuruciya tana da ƙwari kuma bata saki ba idan ka ja ta da 'yan yatsunka ka kuma sake ta za ta koma ne kamar yadda take da amma fatar tsohon mutum kuwa ta yi yaushi ta kuma saki gashin jikinta duka ya zube saboda tsohon lokaci dukkan sassan jikin ɗan adam da ake kira da suna organ a turance yakan taɓu ya kuma fara sakwarkwacewa saboda tsufa ga misali hanci yakan zazzago idanu kuma su lotsa ciki ba kawai kamannin ɗan adam ne ke tsofewa ba hatta abubuwan da ke taimaka masa ta fannin rayuwa a jikinsa da ake kira census a turance kan tsufa su daina yin aiki sosai ga misali mutane kan samu matsalar rashin daina gani sosai ko su daina ji sosai wannan lalacewar da kuma canjin da ke faruwa a jikin ɗan adam alama ce da ke nuni da cewa komai a duniya mai karewa ne sanannun mutane da mawaka da jaruman fim kana da 'yan siyasa waɗanda ƙila sun yi fice a da saboda kyawun surarsu a yayin samartakarsu canjawa suke idan sun tsufa za ka ga sun rasa ƙarfin jikinsu da kuma kyawun fuskarsu misali 'yan wasan da suka yi suna saboda karfinsu da kuma nagarta suna zama marasa katabus idan suka tsufa waɗannan sanannun mutanen da kuke gani yayin da suke da ƙwarinsu da kuma yadda suke a yanzu bayan sun tsufa alama ce da ke nuna rayuwar duniya mai ƙarewa ce kai ma fatar jikinka wata rana za ta zama kamar haka abinda za ka iya gani kenan da zarar ka duba madubi da misali ko a rayuwarka ta samartaka da take cike da burika da kuma warewa ta fannoni da dama dan adam kan haɗu da lalurori barkatai ko kuma a marasa shi ungurungu miliyoyin mutane na mutuwa a lokacin samartakarsu misali a dalilan cututtuka na irin na jeji wato kensa da kuma shauran cututtuka da ba a iya warkar da su akwai kwayoyin cuta da ake kira virus da ba a iya warkar da su su kadai a wasu lokutan sun isa su sannuwantar da rayuwar dan adam ba wa dan adam da yake da tabbacin kasancewa lafiya a koyaushe da misali hanyoyin jini da ake kira vessels a turance kan iya fashewa a kwakwalwar mutum ba tare da wani kyakkyawan dalili ba wannan 'yan karamar alamar da kake iya gani a yanzu a cikin kwakwalwa tana nuna yadda hanyar jini ta fashe ne irin wannan abin kan jawo mugun illa ga mutum ƙaruwar bugawar jini mai ƙarfi kan iya lalata ƙananan halittun da ake kira da suna brain cells shi kenan mutum ya ta gayyara har ila tsawon rayuwarsa da misali wannan ɗan talikin ɗalibi ne a jami'ar cambridge yana da burin zama lauya wata rana kwatsam lalura ta same shi ya fadi magashiyan a ofishin malaminsu nan da nan aka yi asibiti da shi ɗaya daga cikin hanyoyin jininsa ne ta tsinke ya samu abin da ake kira a turance stroke nan da nan aka yi masa aiki amma duk da haka kwakwalwarsa ta jirkita ya gamu da abin da ake kira ciwon mantuwa shi kenan mafarkinsa na zama lauya ya rushe domin baya iya tuna duk abin da ya ji ko ya gani bayan minti biyar ya zama masa lallai ya rubuta duk abin da ya yi ko zai yi domin ya tuna koko ya yi amfani da rediyo mai rikodin domin samun saukin al'amuransa mutumin da ya shirya zama lauya a rayuwarsa lokaci ɗaya ya zama da kasashe baya iya tuna abin da ya aikata minti biyar kacal da ya wuce ya zama wanda yake da buƙatar taimako a kodayaushe wannan hoton henry ne ɗan shekara 21 a wannan lokacin ɗalibi ne na jami'a lokacin da ya cika shekara 42 ya zama rikakken ɗan kasuwa da kuma 'ya'yansa guda biyu wata rana ya je asibiti domin ganin likita wanda daga bisani aka gano cewa yana da ciwon jeji a idonsa na hagu wanda a hankali ciwon ya haifar masa da makanta a wannan idon toshiba suzaki 'yar kasar japan ce shahararren 'yar kasuwa ce kuma tana da aure tana zamanta lafiya lau wata rana haka kwatsam ta fuskanci lalurar lalacewar wani bangare a kwakwalwarta toshiba mace ce wacce ta yarda da kanta sosai ga kuma ɗimbin dukiya amma lalura ta kasarata ta ta maishe ta rabi da rabi ba ta iya aikata komai ta kuma manta duk abin da ta sani a rayuwa duk yadda ta kai da ƙoƙarin gina kasuwancinta a rayuwarta a yau komai ya zama mara ma'ana kuma mara amfani a gare ta hakikanin gaskiya yana da kyau mutum ya yi dogon tunani akan irin matsanancin son duniyar da ɗan adam yake da shi da kuma fahimci cewa duka abin da ya mallaka allah ya huwace masa shine na ɗan wani lokaci kawai domin ya jarraba shi allah shine ya halicci ɗan adam kuma shine kawai kan iya kare shi daga kowane irin haɗari idan ya so shine kaɗai kan iya lalata komai na jikin ɗan adam ba don komai ba sai don allah ya tunatar da dan adam rashin tasirinsa akan komai da kuma nuna masa irin wayarsa da karfin ikonsa kan komai allah yana aikata haka ba don komai ba ne sai dai kawai duniya waje ne na jarabawa waɗanda suka yi nagarta suka aikata aiki na gari za su samu sakamako da aljanna amma waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya mai karewa kuma suka gafala daga barin gidan lahira za su fuskanci rayuwa mai kaskanci a lahira kawai matsala a wannan rayuwar ta duniya ba mutum kan mutu koko ya gurgunce ta hanyar haɗura. jaridu kan buga labarun haɗura da dama a kowace rana mutanen da haɗuran ka rutsa da su ba sa taɓa jin cewar dab suke da shekawa barzahu cike suke da burukan rayuwa ana ta kaiwa da komowa tare da su ba sani sai ajili ya riske su ta hanyar hadarin mai yiwuwa ne ɗaya daga cikin masu kallon wannan fim ɗin a yanzu da feke da shekawa barzaho ta kuma hanyar da bai taɓa zato ba kai da kanka kana iya zama ɗaya daga cikinsu wannan fim ɗin kan iya zama shine ƙarshen tunasar waka game da mutuwa yana kuma iya zamar maka jagoran da zai tunasar da kai a bisa lahirarka damuwa da mutane suke fuskanta a rayuwarsu yau da kullum ba komai ba illa alamun da suke ƙara tabbatar da rashin tabbas a rayuwar duniyar nan jiki na bukatar kulawa a kodayaushe kana kuma a ciyar da shi mutane da dama da suke kallon kansu a matsayin kyawawa ko kuma suke alfahari da hakan ba haka lamarin yakan kasance ba idan sun tashi daga bacci da safe da yake mutane da dama suna ganin wannan ba aibu ba ne kuma ba sa iya tunanin mai yasa allah ya halicce su da wannan raunin koyaushe suna bukatar kulawa da tsaftace jikinsu da allah ya so da ya halicce su da rashin wannan raunin da na kasar duka sauran abubuwa masu rai ba su da bukatu idan na dan adam ga misali fulawa koyaushe a tsabtace take tana kamshi kuma ba ta da rauni irin na mutum ba su da wata masanya ta kula da kansu duk da cewa suna tsirowa ne daga ƙasa mai tabo da allah ya so da ya halici mutum da irin wannan garkuwa ya zama kullum tsab ba datti a jikinsa kamar dai yadda fulawa take kuma ya kasance ba shi da matsalar rashin lafiya ko jin zafin ciwo amma Allah ya halarci mutum cikin sani da matsaloli da dama da rauni cikin bukatar kulawa domin ya fahimci rashin cikarsa mara bukata domin komai a duniyar nan Allah ya halarce shi ne domin jarrabawa an kuma tsara shi akan ya girma ya tsufa ya koɗe sa a nan da karshe ya mutu. a sura ta hamsin da bakwai a alkur'ani tana tunasar da mu bisa rayuwar duniya ta wannan sigar ku sani cewa rayuwar duniya wasa ce kawai da shagala da ƙawa da alfahari tsakaninku da gasar wadata da dukiya da 'ya'ya kamar misalin shuka wadda ya banyarta ta bayar da sha'awa ga manoma sa'a nan ta ƙeƙashe har ka ganta ta zama fatsi sa'a nan ta koma rauno kuma a lahira akwai azaba mai tsanani da gafara daga Allah da yarda kuma rayuwar duniya ba komai bace illa jin daɗin ruɗi kawai idan ka ɗauki raunin jiki na game da tsufa da ya shafi ɗan adam akwai wata muhimmiyar shaida da take nuna rayuwar duniya a bace mai shuɗewa wannan muhimmiyar shaida kuwa ita ce masauku da suke sauka daga allah duniyarmu na fuskantar barazana daga cikin sammai daga duwatsun da ake kira a turance meteors wannan mummunar masifar ta taba faruwa a da masana kimiyya sun yi amanna da cewa dutsen media ya taba karo da duniyar nan tamu wanda sakamakon hakan ya kawo ƙarshen halittun da ke duniya wato dinosaurs kimanin shekaru miliyan 65 da suka shuɗe akwai yiwuwar abuwar irin wannan haɗuran a koyaushe tambayar da ta rage ita ce kawai yaushe ne wannan barazanar da duniyar mu ke fuskanta ita ce ta zama asalin samuwar fina-finan da ake shiryawa a birnin hollywood da ke america ga misali fim din armageddon da ke nuna mummunar barazanar da kananan duwatsun meters da iya jawowa ma fim din deep impact ya nuna abu guda ne mummunar guguwa mai ban tsoro da murgujejen dutsen media ya jawo bayan ya afka cikin teku ya jawo haɗewar birni guda yadda fina-finan suke nuna al'amuran ba wai kawai zuke ta mallaba ce hakan kan iya faruwa domin duniyarmu kan hakika tana fuskantar irin waɗannan haɗuran. muka kwatanta duniyarmu da girman tufa shafin da muke rayuwa a kai shine fatar wannan tufar wannan shafin da muke kai kam shimfiɗa ce mara kauri kuma ba ta da kwari duka ɗaya kan iya haifar mata da matsala kuma haduran ba wai kawai a sama suke ba akwai su a nan ƙarƙashin kafarka wannan shafin da muke rayuwa a kai a ƙarƙashinsa akwai dagwalon wuta da ake kira multi magma a turance yanayin zafin sa ya kai dubunnan abin da ake kira degrees a turanci wannan dagwalon kan burtso waje wasu lokutan sakamakon aman dutse mai wuta duniyar mu kam hakika kamar tangaranci sayan mai kasada manyan duwatsu kan amayo wuta sakamakon tsabagen karfin yanayi mai tsananin zafi babu mafita daga irin wannan masifun gidaje na alfarma da kyawawan birane da mutane ke ginawa su kuma rinka alfahari da hakan rugujewa suke cikin kiftawar ido ƙasa kan faru duk kusan minti biyu amma da yawansu ƙanana ne ba ma iya sanin hakan idan allah ya so sukan iya zama masu ƙarfin da za su iya ruguje duniya gaba ɗaya su kuma halakar da duk halittun da ke doron ƙasa. abin da aka samu ta hanyar kimiyya da fasaha da kuma irin darussan da aka koya sakamakon girgizar ƙasa da suka gabata dan adam kan iya kaucewa waɗannan mashaƙun duk da kokarin da aka ta yi domin kaucewa irin wannan lamarin sau da dama yakan cutar rayu daga cikin misalai na baya-bayan nan shine masifar girgizar kasar da ta faɗawa birnin kobe a japan cikin shekarar 1995 japanawa sun gina birnin ne da wata irin dabarar zamani ta biya wacce kan iya jure girgizar ta yadda zai iya kauce wa zugin girgizar kasar kamar dai an gina shi da takarda japanawa sun kashe biliyoyin kuɗi a kan binciken yadda za a iya samun kyakkyawan gargadi kamun aukuwar girgizar kasar amma sun kasa gano wannan da ta faru ta hanyar da ba taɓa zatonta ba gine-ginen da aka ce kan iya jurewa shauƙin girgizar ƙasa ko mai ƙarfinta duk suka zube kamar an gina su ne daga kwalaye girgizar ƙasa wasu lokutan kan iya haifar da wasu masifu misali girgizar kasa daga karkashin ruwan teku kan iya haifar da mugun igiyar ruwan da ake kira da suna tsunami tsunami kan iya salwantar da dukkan yankunan da ke dab da bakin ruwan a ɗan ƙanƙanin lokaci sakamakon wannan bala'i kan iya kai matsayin manyan masifu tsananin igiyar ruwan kan kai wani matsayi na mitoci da dama kuma tana aukuwa ba tare da sallama ba mutane sun rasa rayukansu sakamakon irin wannan ambaliyar ta ruwa irin wannan igiyar ruwan kan salwantar da garuruwan da ke dab da bakin ruwa hotunan da za mu gani yanzu an ɗauke su ne da kyamara a garejin wani hotel da ke kwiɓin bakin ruwan teku sai wata igiyar ruwan ta kai harin da guguwa daga sama masu tsananin karfi kamar wanda ake kira da suna typhoon da hurricane a turance kan faru waɗannan azababbun guguwar wasu lokutan ƙarfin su kan ruguza gidaje da gine-gine ya kuma tumbuke shuke-shuke da falwayoyi na wutar lantarki ya kuma kwashi motoci da mutane a cikin iska ɗan adam ba shi da wani tasiri akan irin waɗannan masifu azababbu irin na waɗannan guguwar guguwar iskar gari irin na zamani kan iya rushewa sakamakon irin wannan iskar mai karfi jiragen ruwa da ake kira yacht da manyan gidaje da ake kira villas a turance da mutane suka gina su bisa alfahari kan koma tamkar tsibi-tsibin shara da tarin yayi kawai sakamakon irin wannan masifun. iska mai ƙarfi kan iya tunkudo ruwa ya yi ambaliya ya kuma share dukkanin abubuwan da ke bakin gabarsa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin tarihin duniya miliyoyin mutane ne suka rasa rayukansu ta irin waɗannan masifar haka kuma mutane marasa adadi za su ci gaba da rasa rayukansu ta wannan hanyar a nan gaba kuma mutane da dama irin wannan za ta rutsa da su kuma ba za su taba zaton hakan na dab da faruwa a kansu ba darasi abin koya daga irin waɗannan masifin shine mutum ya kamata ya gane cewa wannan duniyar ba a bar da za a iya dawoma a cikinta ba ne kuma ba ta cancanci a yi mata matsanancin soyayya ba domin ita mai karewa ce ya zama dole ga ɗan adam ya fahimci abu guda cewa wannan duniyar ba wanda zai iya rayuwa a cikinta rayuwa ta har abada dole ne komai na cikinta zai kare. tarihi kunshe yake da gargadi da kuma lamurruka da dama da suke kara tabbatar da cewa rayuwar duniyar nan rayuwa ce da take tafiya da gudu kuma dan adam kusa yake da mutuwa koyaushe daya daga cikin wannan gargadi shine wanda ya auku a shekara 1912 kuma shine mafi muni duka a cikin tarihin jirgin duniya jirgin titanic fi ɗaiɗe mafi girma da alfarma da aka taɓa ƙerawa ana bayyana shi da cewa shine aiki mafi alfahari da turawan birtaniya suka taɓa aikatawa tsayinsa ya kai kimanin mita 55 mikewarsa ko kimanin mita 275 ne jirgin ana yi masa kallon kamar wata sabuwar jiha ce a takaice mutane da dama na raya cewa jirgin titanic ba zai taba nutsewa ba allah kuwa ya nuna ayarsa a kan shi sanadiyar tunkuyar murgujejiyar kankara da ya yi mai kama da babban tsauni a cikin teku da ake kira da suna iceberg a turance a yayin zangonsa na farko daga liverpool zuwa new york wanda ya samu muguwar illa ya kuma nutse a cikin teku atlantika a yanayi mai matukar ban tsoro kimanin shekaru casa'in da ɗore da suka wuce bayan wannan ya faru sai gashi ya zama abin kwaikwayo ga fina-finan da ake shiryawa a birnin hollywood kimanin mutane 1,500 ne suka nutse a cikin tekun da ke daskare da kankara jirgin da ake wa kirari da cewa ba zai taɓa nutsewa ba mutane 'yan kaɗan ne suka tsira daga wannan hatsarin waɗanda suka halaka ta wannan masifar sun haɗar da attajirai masu hannu da shuni daga cikin mutanen birtaniya faruwar wannan al'amari na ƙara tabbatar da cewa ɗan adam ba zai taba iya tserewa wa ƙaddararsa ba matukar dai allah ya tsara ta a gare shi bala'in titanic ya zama babbar aya ga tarihin jiragen ruwa a duniya tana kuma nuna wa waɗanda suka yi girman kai da ɗagawa da alfahari saboda arzikinsu da kuma waɗanda suka manta da allah cewa shi kaɗai allah shine mabuwayi daga cikin mafi shahara na daga mutanen da suka yi girman kai da ɗagawa kuma aka halakar da su su ne mutanen birnin pompeii kamar yadda tarihi ya nuna kimanin shekaru dubu biyu da suka wuce ne tsaunin vesuvius ya yi aman wuta wacce sakamakonta ya haifar da rufewar garin pompeii gaba daya garin pompeii wanda aka gina shi kusa da tsauni mai aman wuta gari ne mai matukar arziki da mutanen rumawa suka gina rayuwar garin pompeii rayuwa ce da aka gina ta akan almubazzaranci da kuma tabewa haka kuma garin da ke makwabtaka da shi garin pompeii din shi ma ba bar shi a baya ba wajen rayuwa irin ta sabon allah sakamakon hakan ne allah ya shafe su gaba daya da wata irin muguwar gobara da dutse mai aman wuta kan haifar da ake kira da suna volcanic eruption karkatacciyar ɗabi'ar mutanen Pompeii ce ta jawo musu irin wannan masifar ta aman wuta da ta shafe komai ta manshe su tamkar duwatsu gaba ɗayansu. Wadda a yau akan iya ganin hakan a wadace kuma a sarari. Al'ummar da ta ci gaba kimanin dubunnan shekaru da suka shuɗe a yau ta kasance mara ma'ana. abin da ya saura na daga al'ummar ba komai bane illa darasi mai matuƙar ban tsoro wannan shine yadda Allah yake tunasar da mu bukatuwar koyon darasi daga mutane suka shuɗe a sura ta talatin aya ta tara Allah yana cewa shin kuma ba su yi tafiya ba a bayan ƙasa domin su gani yadda aƙibar waɗanda suka gabaninsu ta kasance sun kasance mafiya ƙarfi daga gare su kuma sun noma ƙasa suka raya ta fiye da yadda suka raya ta kuma manzanninsu suka je musu da hujjoji bayanannu saboda haka Allah baya yiwuwa ya zalunce su sai dai su sun kasance suna zaluntar kansu ne ɗaya daga cikin abin da yake mai matuƙar muhimmanci gaba ɗaya akan abin da muka tattauna a kansu shine mutuwa kowane ɗayanmu yana da buƙatar yin tafakkuri akan mutuwarsa da cewa mutane da yawa suna kokarin su gujewa yin tunanin da ya shafi mutuwarsu ba sa kaunar su rai cewa wata rana za ta zai ke musu kuma su bar wannan gidan na duniya kuma duk da haka mutuwar a zagaye take da su yayin da wannan fim din ke gudana akwai kimanin mutum dubu shida da za su mutu ko suke mutuwa a iya faɗin duniya gaba mutuwa kan ta kasance tana haifar da fargaba da tsoro musamman a akwatin talabijin da sinima kuma ita ce ƙarshen kowane ɗayanmu babu fashi game da hakan kuma ita ce hakika mafi girma a nan duniyar biliyoyin mutane sun rayu kuma sun mutu a wannan duniyar kowane ɗaya daga cikin kwarangwal ɗin da kake iya gani da can suma mutane ne kamar ka kuma suna da irin tunaninsu da iyalansu da kuma bukatun da suke da burin cimma amma a yau abin da ya yi saura daga gare su shine wannan kasusuwan da aka ajiye a gidan tarihi babu ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen da suka rayu shekaru 100 da suka wuce a yau haka kuma kimanin shekaru kamar ɗari masu zuwa duk mutanen da kake iya gani yanzu ba za ka samu ko ɗaya a raye ba kai ba masu kawai ba duk wanda ka sani ko kake ƙauna ko ka tsana da ma kai kanka duk za su mutu saboda duk lokacin da zuciyarka ta buga ƙara kusantar kushewar kushewarka kake yi abin da ka daɗe da sani mai suna lokaci shi ai tamkar agogo ne da yake kwashe kwanakinka duk dakika ɗaya da ke bugawa misali an riga an rubuta iya kwanakinka da za ka yi ko kuma kwana nawa ne ya rage wa kowane ɗaya daga cikin masu kallon wannan fim ɗin a kowace dakika da take wucewa kwanakinka karewa suke kana kusantar zero a ragowar kwanakinka na duniya daga ƙarshe abun da ya fi ƙarfinka zai ke maka kuma ƙirgin zai tsaya shikenan zuciyarka da ta yi ta bugawa iya tsawon rayuwarka gaba ɗaya ita ma za ta daina bugawa ka kuma shaƙi numfashinka na ƙarshe shikenan mutuwa ta ɗauke ka cak sai jikinka ya fara yin sanyi kana kallon abin da ake kira energy a turance na jikin dan adam na hucewa bayan mutuwarsa an ɗauki wannan ne da kyamarar da ke iya nuna inuwar abu mai ɗumi matukar abin yana da rai ana kiranta thermal imaging camera yanayin jikin mutum kan sauka da sauri yayin da mutuwa ke ratsawa zuwa jikinsa kada mu manta bayan mutuwa dan adam zai ci gaba da rayuwa bayan an yi tashin kyama kuma lallai ne mutum zai tsaya hisabi a gaban allah hakika wanda suka yi imani da shi suka kuma yi aiki tukuri a rayuwarsu ta nan duniya hakika Allah zai yi musu rahama ya saka musu da aljanna amma waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya mai ƙarewa akan ta lahira mai dawama za su ɗanɗana azaba mai tsananin zafi wacce ba su taɓa tunanin irin ta ba tsira daga wuta ka guji odarar rayuwar duniya mai karewa duk abin da yake cikin duniyar nan mai kyalkyali ba mai dawoma a cikinta ainihin gaskiyar dalilin halittar ɗan adam shine domin ya bauta Allah wanda ya halicce shi ya kuma yi masa rahama ta kowace fuska sai ya gode masa ya kuma roƙi jin kansa dole ne ɗan adam ya san cewa duk wani abu a rayuwar nan mai karewa ne Allah shi kadai ne wanda lokaci baya riskarsa a wata aya Allah ya musanta rayuwar duniyar nan kamar haka duk wanda ke kanta mai karewa ne kuma ubangijinka mai girma da karamci shi ne yake wanzuwa kawai a wannan fim ɗin mun duba gaskiyar al'amarin rayuwar duniyar nan kamar yadda muka gani tabbas rayuwar duniyar nan ƙarama ce duk abin da ka sani zai zo ƙarshe wannan ko ya haɗar har da ɗan adam kowane ɗayanmu zai tafi lahira komai daren daɗewa kuma ya bar duk abin da ya mallaka a nan duniya matsanancin son duniyar nan na mai da mutum baya ya karkatar da shi daga yin addini ya kuma ja shi zuwa yin rayuwa mai cike da burika da damuwa da kuma shakku yin hakan kan ja wa ɗan adam muguwar asara ya kamata kowane mu ya mika wuya ga allah ya dogara da shi ya kuma rayu kamar yadda allah ya umarci ɗan adam da shi lalle ne ya kamata a samu ɗan adam da juriya da yafar juna da taimako lallai ne shi ya zama mai gaskiya da riƙon amana da adalci da kuma sadaukar da kai a ko da yaushe idan ɗayanku ya aikata waɗannan allah sai ya kare shi daga rudin duniya da son kai ta wannan hanyar ce kawai ɗan adam zai samu tsira kamar yadda allah ya faɗi a cikin alkur'ani wanda ya saba wa son ransa wato wannan su ne masu babban rabo